Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu baba ya kuma makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 29 ga watan Agustan shekarar 2022. a cikin shirin za ku ji cewa akalla mutane shida suka mutu bayan dawo wasu daga wani biki da suka je na aure a garin obolo da ke karamar hukumar odeno a jihar enugu nigeria yayin da su ke murmurewa bayan an kai su asibiti kana masu rike da masarautun gargajiya a arewacin nigeria sun kudiri aniyar ganin an karfafa wa mata gwiwa don ganin an dama da su a harkar siyasar kasar wanda za a yi a shekarar 2023 kamar kowane daren litinin yau ma muna tafi da rahoto na musamman akan yadda mahukunta a jihar zamfara suke kare daukan tsauraran matakan tsaro bayan haka kuma akwai labaran wasanni da za mu kawo muku amma kafin nan ga maryam dauda da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Hukumar kula da sararin samaniya ta Amurka ta NASA ta ɗage shirin harba wani sabon kumban rokar da aka kera wanda daga baya zai sake kai 'yan sama jannati duniyar wata bayan da aka gano wasu wurare a cikin jirgin da ke tsiyayar da mai da wasu matsaloli wajen sanyaya ɗaya daga cikin injinan jirgin zuwa daidai yanayin da ya kamata don tashinsa. sa. Idan ta warware matsalolin ta yiwu nasa ta yi ƙoƙarin sake gwada harba kumban ranar Juma'a mai zuwa. Ba za mu ƙaddamar da harba jirgin ba har sai komi ya yi daidai a cewar shugaban nasa Bill Nelson game da ɗage harba shi. Ba za ku iya tashi ba. akwai wasu sharaɗa kuma ina ganin hakan ya bayyana cewa wannan na'ura ce mai sarƙaƙiya kuma dole ne duk waɗannan abubuwan su yi aiki a cewar nelson za su warware matsalolin daga nan a tura jirgin rokar injiniyoyin nasa ba su iya daidaita yanayin zafin ɗaya daga cikin injinan kumban ba yadda ya dace wani tsari da ya kunshi jan sinadarin hydrogen da ke a yanayin minus 217 a ma'aunin celsius ta injinan injiniyoyin sun gwada gyare-gyare da yawa amma babu wanda ya yi aiki shugaban hukumar makamashin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya da ake kira iaea a e takaice ya ce hukumar ta tura wata tawaga da ke kan hanyar zuwa cibiyar lantarkin nukiliya da ke zaporijiya a ukraine wadda ke kusa da fagen dagar da rasha ke kaddamar da hare-hare a ukraine darakta janar ɗan hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael mariano grossi ya wallafa a shafinsa na twitter cewa shi ke jagorantar tawagar da za ta je cibiyar lantarkin a cikin wannan makon gross ya ce dole ne mu kare cibiyar nukiliyar ta ukraine wadda ita ce mafi girma a nahiyar turai hukumar ta iaea e ta ce ziyarar za ta mayar da hankali ne a kan duba abubuwan da suka lalace a cibiyar da tantance lafiyar na'urori da kuma tsaron wurin tare da yin nazarin yanayin ma'aikatan cibiyar da yin wasu ayyukan gaggawa na tabbatar da kiyaye lafiyar jama'a. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mace-macen da aka samu sanadiyar ambaliyar ruwa a Pakistan ya haura dubu daya tun daga tsakiyar watan Yuni a cewar jami'ai a jiya Lahadi. Yayin da ministan yanayi na ƙasar ya kira mummunan lamarin babban bala'in yanayi. ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ta kau da ƙauyuka tare da lalata amfanin gona yayin da sojoji da masu aikin ceto suka kwashe mazauna yankunan ambaliyar da suka makale zuwa sansanonin agaji tare da samar da abinci ga dubban 'yan pakistan da suka rasa matsugunansu hukumar sa ido kan bala'i ta pakistan ta ba da rahoton cewa adadin waɗanda suka mutu tun daga lokacin da aka fara ruwan sama da wuri a wannan shekarar wato a tsakiyar watan yuni ya kai mutane 161 bayan da aka samu rahoton sabbin mace-mace a larduna daban-daban sherry rayman 'yar majalisar dattawa ce a pakistan kuma babbar jami'ar kula da yanayi a kasar ta faɗa a wani bidiyo da aka wallafa a shafin twitter cewa Pakistan na fuskantar mummunan bala'in yanayi ɗaya daga cikin mafi tsanani da aka taɓa gani cikin shekara goma. A yau litinin ma'aikatar tsaron ƙasar Netherlands ta faɗi cewa ɗaya daga cikin sojojinta ya mutu bayan da aka harbe shi a birnin Indianapolis da ke nan Amurka. Ma'aikatar tsaron bata bayyana sunan sojan ba, amma ta ce mamban rundunar ko ne da ke samun wani horo a jihar Indiana. an kuma harba wasu sojojin kasar ta netherlands biyu duk a lokaci guda da safiyar ranar asabar a gaban hotel ɗansu kuma ma'aikatar tsaron ta ce suna cikin hayyacinsu bayan harban kuma sun iya yin magana 'yan sandan indianapolis sun ce sun yi imanin harbin ya faru ne bayan wata sa'in sa da sojojin uku suka yi da wani mutum ko kuma wasu mutane har yanzu dai ba a kama wani ba dangane da harbin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla rahotanni daga jihar enugu najeriya da ke kudu maso gabashin kasar na cewa wasu mutane da suka halarci wani taron bikin aure da suka dawo sun an same su sun mutu to sai dai wasu kuma sun fara murmurewa a cikinsu. wakilinmu alfonso zokoregwe yana dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton da aiko mana Akalla mutum shida ne suka mutu bayan dawowarsu daga wani bikin aure a garin Oboleke da ke karamar hukumar Udenu ta jihar inugu yayin da wasu mutum takwas kuma na ci gaba da karɓar magani a wani asibiti a yankin. bayanai daga rundunar 'yan sandan jihar inugu sun ce wani obin na dike mai shekaru 31 ya halarci bikin aurensa ne a garin oboleke a ranar 26 ga wannan watan tare da danginsa da kuma wasu waɗanda al'amarin ya rasa da su da suka koma gida sai suka ci gaba da bikin amma da gari ya waye ba wanda ya fito daga ɗakin da suka kwana a ciki da aka fasa kofa sai aka tarar duk suna kumfa daga bakinsu amma da aka ruga da su asibiti ne aka tarar cewa mutum shida sun riga sun mutu ciki har da angon wato obin na dike yanzu yayin da amaryarsa da wasu mutum bakwai na farfadowa a asibiti. Kakakin 'yan sanda a jihar Daniel Nduku ya shaida wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa kwamishinan 'yan sandan jihar Enugu Ahmad Ammani ya ba da umarni a yi binciken kwakwaf don gano ainihin musabbabin mutuwar mutum shiddan. The Commission of Police, CP, Ahmed Amani, has ordered the state CID to conduct a full-scale investigation to unravel the circumstances. ya ce kwamishinan 'yan sanda CP Ahmad Amani ya umarci sashen bincike su gudanar da cikakken bincike don gano abubuwan da suka haifar da wannan lamarin. Wannan shine matsayinmu a halin yanzu. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu. Najeriya. A gaida Alfonso Sokore Ugwe. Masu rike da masarautun gargajiya a arewacin Najeriya sun kuduri aniyar wa mata gwiwa don ganin an dama da su a harkar siyasan kasar tare da kawo ƙarshen barazanar da ake musu wanda ke hana su taka rawan gani a fannin siyasar musamman ma a zaɓe da ke tafe na shekarar 2023. daga abuja wakiliyarmu halima abdulra'uf ta halarci taron da aka shirya wa sarakunan gargajiyan ga kuma rahoton da ta aiko mana Sarakunan dai sun bayyana hakan ne a wajen wani taro da Majalisar Ɗinkin Duniya tare da haɗin gwiwar gwamnatin ƙasar Kanada suka shirya wa masu rike da sarautun a babban birnin tarayyar ƙasar Abuja kan yadda za a kawo ƙarshen cin zarafin mata da ake yi a harkokin siyasa a faɗin ƙasar. Masu rike da sarautun gargajiyar da suka fito daga sassan ƙasar daban-daban kama daga arewaci da makudanci ne suka halarci taron. Manufar taron dai shine faɗakar da jama'a kan mahimmancin shigar mata cikin sha'anin siyasa da ba su da ganin damammaki kamar yadda takwarorin su maza ke samu. Mrs. Beatrice Ayon ita ce wakiliyar mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya da kungiyar kula da tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka wato ECOWAS. Ta ce babbar manufar taron shine nusar da masu rike da sarautun gargajiya irin yadda muskunawa mata yake mummunar illa ga ci gaban siyasa da ma kasar baki daya. Actually uh, today we sensitize all of us especially the traditional rulers on the fact that gender-based violence in elections. Ta kara da cewa jagororin masarautu masarautun na gargajiya sun nuna cewa a wasu lokutan mata ba sa karfafa wa 'yan uwansu gwiwa don haka ta yi kira ga mata da su ringa karfafa wa juna gwiwa ta hanyar jefa kuri'a a lokutan zaɓe. Daga manyan sarakuna da suka halarci taron akwai basaraken jihar Neja Etsunufe Alhaji Yahaya Abubakar yana mai cewa a matsayin su na iyayen al'umma za su faɗakar da jama'a kan muhimmancin shigar mata al'amuran siyasa. da mu suke samu sukuni su yi siyasa ta ya tsaye, matan mu ba su samu wannan sukuni don tsoro wulakanci da kuma abubuwan da ake yi musu da bai dace ba ko addinin musulunci ya kanta mana kuma ya nuna mace lalle mata su tufa na gare mu mu kuma tufa na gare su saboda haka in an zo da wannan abubuwan ya kamata su ma ba su sarari eh, kacin gurgudun niyyar su da neman su da ingantawar nasu su masu zo su gwaji a nasa bangare mai martaba sarkin fika daga jihar yobe ya ce da shike mu muna da hulɗa da mata da kowa da kowa da kaice mu muna da bulamomi muna da lambobi muna iya kira muyi magana a 'yan siyasa da kuma wayanda suke zarafi karofi a mata su samu dama kuma muna bi kamar cewa yadda muka yi kokari wajen polio da wajen shi ba kan shi violence against gender din nan mun yi collaborating da development partners kuma a samu ci gaba shi yasa UN ma ta ga cewa watakila mun sake yin haka za a rage abubuwan da ke faruwa tun da mun yi magana ana jin da alama dai jami'an na majalisar ɗinkin duniya da suka shirya taron na cike da fatan cewa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu kamar yadda babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Matthias schmali ya bayyana cewa kalaman sarakunan gargajiyar sun karfafa musu gwiwa. Well, some people say the traditional leaders are the custodians of culture and values. So yes, A yanzu dai da yake an kammala kan fidda gwani mai yiwuwa abin da sarakunan za su mayar da hankali a kai shine neman goyon baya ga matan da suka fito takara samun nasara da kuma tabbatar da cewa mata sun samu damar damar kada su ba tare da wata fargaba ko barazana ba. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan faifan. Yeah.

Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. Za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 zangon FM a jamhuriyar Nijar. Baya ga haka a ko da yaushe ake bukata za a iya zuwa a shafukanmu na sadarwa wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. gwamnatin jihar zamfara da ke arewacin najeriya ta ƙara tsaurara matakai a ci gaba da yakin da take yi da 'yan ta'adda musamman ma 'yan babura masu zirga-zirga da daddare tare da 'yan fuhumi. gwamnan jihar bello matawallan muradin ne ya bayyana hakan a fadar gwamnati bayan gangamin da aka yi wajen raba motoci da kuma ababen hawa ga rundunar tsaro ta fara hula a ƙarƙashin wannan doka duk wanda aka samu da aikata ta'addanci garkuwa da mutane ayyukan ba da bayanai na sirri ko tsegunta bayanai ga 'yan ta'adda zai fuskanci hukunci da kisa hukumomi sun fahimci cewa mafi yawancin wannan da ake yi da daddare ana amfani da babura ne wurin aikata su a sabili da haka daga karfe 8 na yamma zuwa karfe shida na safe gwamnati ta hana yawo da babur a dukkanin ƙauyukan da ke zagaye da cikin garin musu wannan ƙauyukan sun haɗa da damba da mariri da tsunami da tsauni da barakan lahu da sama da gada da jayau ta gabas muna umarta jami'an tsaro da su ɗauki matata tabbatar da an wannan dokar sau da kafa duk wanda aka gani ya hau mashin a waɗannan ƙauyukan da muka bayyana na cikin garin gusau bayan wannan lokacin da aka bayyana mu umarni da an tsaro da su kama shi tare da gurbanar da shi a gaban hukuma duk wanda aka tsayar ya iya tsaya muna umarta jami'an tsaro da su harbi shi domin wannan ya nuna alamun cewa bai da gaskiya ko kuma shi kan shi dan ta'adda sabbin matakan da gwamnati ta ɗauka sun haɗa da samar da makamai ga rundunar tsaro ta farar hula na jihar mun samar da makamai da hukuma ta aminta da su ga waɗannan 'yan tsaro gari a dukkan masarautunmu guda goma sha tara da ke faɗin wannan jihar tamu dangane da sha'anin masu ba da bayanai ga 'yan ta'adda da aka fi sani da 'yan koma allah da ikonsa ya mun ba kama da yawa daga cikinsu kuma yanzu haka ana na ana tasa bayanai daga wajejensu domin hukuntar da su za mu kaddamar da binciken gida-gida a dukkan masarautunmu guda goma sha tara domin zakulo irin wa'annan ɓatagari domin a hukuntar da su ba da daɗewa ba haka kuma mun samar da cibiya ta musamman haɗin gwiwa da ma'aikatar sadarwa a ƙasa domin an su kiran katta kwana kan kowace matsalar tsaro mun tanadi runduna ta musamman wadda ta kunshi wakilan dukkan hukumomin tsaro na ƙasar nan domin an su kiran waya al'umma daga kowace karamar hukumar mulki goma sha hudu da muke da su a wannan jiha ina shaida ma al'umma cewa duk wanda ya ga wani abu wanda bai yarda da shi ba to ya kira lambar Karta kwana a lambar ka ta salula za ka latsa ɗaya ɗaya biyu domin sanar da hukumomi abin da ke faruwa da kuma lungun da abin da ke faruwa kiran wannan lamba kyauta ne don haka ko ba babu kuɗi a cikin wayarka za ka iya kiran wannan wayar daga wannan rana duk wani babu da zai je ya sauka a masaukin baki wato hotel a duk faɗin nan ta zamfara sai ya nuna katin shaida mai inganci yau allah ko passport international passport ko katin zaɓe ko katin zama ɗan ƙasa ko kuma kati na tukin mota ko na tukin babur duk masu hotel ɗin da suka saba ma wannan ƙa'ida za su rasa lasisin izinin gudanar da hotel ɗinsu har abada Shin komi al'ummar jihar za su ce game da sabbin matakan da gwamnati ta ɗauka na yaƙi da 'yan ta'adda? Na zanta da wasu abin nan kusau. Ga malami na farko. a gaskiya matakan da mai girma gwamnan jihar zamfara ya ɗauka akan matsala ta tsaro matakai ne waɗanda za su taimaka dama abin da ake nema shine su a civilian jtf sun shiga lungu da sako tare da jami'an tsaro domin taimaka ma al'umma kuma hikimar da aka sa na raba lambar waya wadda za a rika tuntuɓa domin ganin wani abu wanda ba yarda da shi ba ko kuma lokacin da wani abu ke faruwa hakan ya yi daidai sunana hafizu balarabu gusauci a murya talaka reshen jihar zamfara to gaskiya wannan dokoki ga gwamnatin jihar zamfara ta dauka akan fannin tsaro a cikin babban birnin jihar zamfara gusau ya yi daidai kusan ya kamata ma tuntuni mu ce an sanya irin wa'annan dokokin to jama'a sai sun yi hakuri matakai ne wanda ya zama dole cewa a rika fara da al'amuran tsaro a birnin jihar zamfara ba ma gwamnati ba al'umman ma da a cikin wa'annan unguwannin su ya kamata a ce sun ɗauki irin matakai cewa karfe ka ma mutum bai shiga musu unguwa sai da dalilai sunana kabiru ladan dan masani alal hakika wannan mataki da gwamnati ta ɗauka ya daidai domin da babura suke shigowa wurin aikata wannan aika-aika muna kyauta zaston waɗannan matakai da mai daraja gwamna ɗauka tare da dukkan sarakunanmu da malamanmu da wasu shugabanni za a kawo ƙarshen wannan aika-aika da ke faruwa yanzu wasu sassa na garin gusau da fatan ma ga baki ɗaya jihar zamfara A wani labarin kuma rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ta sami nasarar cafke wasu mutane biyu da suka damfari wasu al'ummomi har kuɗi naira miliyan biyar da sunan cewa za su tura musu 'yan sanda su rika kulawa da yankin nasu don samun walwala. Na kuma tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar SP Shehu Muhammad wanda ya tabbatar mani da aukuwar hakan. Eh, tabbas wanga labari haka yake shi wannan wanda ake ce ma na wani musa shi ne ainihi wanda ya je kawai yar katsina wanda ne da su haɗa mishi kuɗi har naira miliyan biyar domin wani zai je ya taimaka masu a turo musu jami'an tsaro a wannan kayan duk da yake lokacin da muke gudanar da bincike mun fahimci cewa su kuɗin miliyan biyar ba kai tsaye ainihi aka karɓe su ba an danga ba da su ne ba a ba da wanga amount a wanga lokaci wanga amount a bayan har suka kai wannan kuɗin naira miliyan biyar da shi kuma wannan na biyu ɗin shi ne wanda yana ɗaya daga cikin wanda aka yi amfani da akawun lambar shi aka tura wasu daga cikin waɗannan kuɗin shi ne su al'umma wannan yanki na yar katsina na karamar hukumar mulkin bungudu kawo ma yan sanda shi muka karzaya aka kama waɗannan mutane kuma dukkanin su sun tabbatar da wannan abun more more especially shi lawal nisa. ya tabbatar da cewa eh, lalle ya karɓi waɗannan kuɗi da yarjejeniyar wai zai je wani sa ka musu jami'an tsaro a ƙauyen to kaga wannan al'amari ne mai ban tsoro mai da al'ajabi saboda sanin kowa ne cewa kai jami'an tsaro a ƙauyuka da wurare don samar da tsaro ai ba abu ne wanda ake karɓar kuɗi ba abu ne wanda ake yi an fi haƙƙin da ya ya wayar su jami'an tsaro tabbatar da cewa an kare rayuka dukiyoyin al'umma su eh, siya sama eh, jami'an tsaro ake biyan mu albashin albashin lokacin da muka tambaye shi mun haɗa masa ko yana da alaƙa da wasu jami'an tsaro waɗanda yake wata da a tare da shi a shi ya je ne in kanshi ma ba wai yana da alaƙa da wasu jami'an tsaro ba waɗanda ya yi wannan abun tare da haɗin bakin su ya ma kan kashi kuma karya ce yake ya san bai da da zai iya sa a kawo ma wani wuri da ban tsaro to amma dai yanzu ana nan ana gudanar da bincike mai zurfi domin a tabbatar da cewa ku akwai waɗansu waɗanda suke da alaƙa da wannan alifati kuma bayan nan za a gurfanar da su a gaban kuliya. to a iya cewa maradan dalla maradin sun fara samuwa sanshi abin malumfashi murai amurka daga binnin gusau a najeriya. a gaida sani sha'abu malumfashi to yanzu kuma lokaci ya yi da murtala faruk sanyin na zai shigo mana da shirinmu na gaba wasanni a takaice wata yarinya 'yar shekara takwas da haihuwa a najeriya ta bayyana bacin rai kan rashin yabawa da lambar azurfa da ta sami lashewa a gasar guje-guje da tsalle-tsalle ta nahiyar afirka da aka gudanar a kasar afirka ta kudu a wani faifan bidiyo da ya karaɗe kafofin sada zumunta na intanet adila adedeji wadda ta wakilci jihar kwara a gasar ta bana ta nuna damuwa da yadda ta ce ba ta sami ko da ta murna daga gwamnatin jihar da ta wakilta ba duk da yake ta ce ta ga an karrama ɗaya abokiyar tafiyar ta a gasar daidai ji ta zo ta biyu ne a gasar ta bana inda ta lashe lambar azurfa to sai dai kuma ta nemi afuwa akan kasa lashe lambar zinari duk da cewa bata sami kulawar da ta dace ba daga gwamnatin jihar. Rahotanni sun bayyana cewa yarinyar wadda ta kware a fagen wasan badminton a matakin yara ta yi ta samun nasarar lashe lambobi a yayin da take wakiltar jihar ta kwara a gasanni daban-daban. Kasar Spain ce ta lashe gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata matasa 'yan kasa da shekaru 20 ta bana da aka kammala da safiyar yau Litinin a kasar Costa Rica. Spain ta zamo zakarar gasar ne bayan da ta doke mai rike da kambin wato Japan da ci uku da daya a wasan karshe ta gasar wacce ta karkare baki daya ba tare da ta sha kashi ko sau daya ba. spain din ta sami kaiwa wasan na karshe ne bayan da ta doke netherlands da ci biyu da daya a wasan kusa da ta karshe yayin da ita ko japan din ta yi galaba a kan kasar brazil a wasan fitar da na uku da aka fafata jiya lahadi kuwa brazil din ce ta yi galaba a kan netherlands da ci hudu da daya wanda ya sa brazil din ta zo ta uku yayin da netherlands ta zamo ta hudu a gasar najeriya ce aka ayyana ta zo ta biyar a gasar kasancewar ta yi nasara a wasannin ta uku na matakin rukuni amma kuma ta sha kashi a wasa ɗaya hannun netherlands a matakin kwata final wanda kuma shine ya sa ta yi waje rod a gasar Ƙungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta ba da sanarwar cewa ɗan ta na tsakiya Ross Barkley ya bar ƙungiyar bisa yarjejeniyar fahimtar juna kuma yanzu haka bai da ƙungiyar taka leda. Barkley dan ƙasar Ingila mai shekaru 28 da haihuwa bai sami bugawa chelsea wasa ko ɗaya ba a kakar wasanni ta bana a ƙarƙashin koci thomas tuchel wasan ƙarshe da ya bugawa ƙungiyar ita ce wasan ƙarshe ta gasar premier a kakar wasanni da ta gabata ya koma chelsea din ne a shekara ta 2018 inda kuma ta tura shi zama aro a ƙungiyar aston villa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To da Murtala da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wato a takaice. hukumar kula da sararin samaniya ta amurka ta nasa ta ɗage shirin harba wani sabon kumban rokar da aka kera wanda daga baya zai sake kai 'yan sama jannati duniyar wata bayan da aka gano wasu wurare a cikin jirgin da ke tsiyayar da mai da wasu matsaloli wajen sanyaya ɗaya daga cikin injinan jirgin zuwa daidai yanayin da ya kamata don tashinsa idan ta warware matsalolin ta yiwu nasa ta yi ƙoƙarin sake gwada harba kumban ranar juma'a mai zuwa shugaban hukumar makamashin nukiliya na majalisar ɗinkin duniya da ake kira iaea e a takaice ya ce hukumar ta tura wata tawaga da ke kan hanyar zuwa cibiyar lantarkin nukiliya da ke zaporijiya a ukraine wadda ke kusa da fagen dagar da rasha ke kaddamar da hare-hare a ukraine ɗin darakta janar ɗin hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa rafael mariano grossi ya wallafa a shafinsa na twitter cewa shi ke jagorantar tawagar da za ta je cibiyar lantarkin a cikin wannan makon. Mace-macen da aka samu sanadiyar ambaliyar ruwa a Pakistan ya haura dubu daya tun daga tsakiyar watan Yuni a cewar jami'ai a jiya Lahadi. Yayin da ministan yanayi na kasar ya kira mummunan lamarin babban bala'in yanayi. Ambaliyar ruwa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ta kau da ƙauyuka tare da lalata amfanin gona. Yayin da sojoji da masu aikin ceto suka kwashe mazauna yankunan ambaliyar da suka makale zuwa sansanonin agaji. tare da samar da abinci ga dubban 'yan pakistan da suka rasa su. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan allah kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shiryen da misalin karfe biyar dan na safiya agogon najeriya niger kamaru da chadi wato karfe wato karfe hudu agogon najeriya karfe biyar agogon ghana da gmt za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shiryen mu yanzu a madadin maryam dauda da ta gabatar da shirin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya hada kuma ya bada umarni baba ya ko makeri ne na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc salamu alaikum